an fara kama 'yan bara mabarata masu bara a titi haɗe da samar da waɗansu abubuwa irin waɗanda suke na ci bayan ƙasar Nijar a yanzu haka ƙarƙashin jagorancin gwamnatin mulkin sojan ƙasar Nijar ɗin wato dai Abdulrahman Chani. To kafin dai mu je cikin labaran tsindin gadangadan da jin makasudin kama 'yan baran da irin abubuwan da suke aikatawa a cikin ƙasar ta Nijar musamman babban birnin Nijar ɗin wato Yamai. Ku fara biyo mu da subscribers haɗe da danna mana ƙararrawar sanarwa AMD TV Hausa. wannan yakan kara mana karfin gwiwar ci gaba da kawo muku labaran masu sauraron mu yau da kullum hakika dai an fara kama 'yan bara a cikin ƙasar ta Nijar to menene makasudi kuma menene sila Ali babu shakka suna da manyan dalilai tari waɗanda kuma suka kasance su ne makasudin fara kaman 'yan barar a cikin ƙasar Nijar wanda kuma bayan kama sun an kafa masu dokoki. To bara dai mu je tsindin kawai da jin menene abin da yasa aka fara kaman 'yan baran. 'Yan baran suna da illa da kasar Nijar da kuma tattalin arzikin kasar Nijar. Musamman a babban birnin kasar Nijar din wato Yami ana so a tsabtace dukkanin waɗansu abubuwa waɗanda suke a cikin birnin wanda suke mabarata sun lalata. mabarata suna haifar da illa kwarai da gaske a cikin ƙasar Nijar ɗin sai dai a yanzu haka an fara yawatawa da motocin sojoji da kuma 'yan sanda waɗanda suke kwashe mabaratan wanda kuma suke zuwa su killace su haɗe da ba su jalika su je su kama sana'o'i wanda kuma aka kafa musu doka aka kuma ja su a dangane da yadda za su samu su tafi da tsarin rayuwarsu ba tare da shiga hurumin al'ummar gari ba. su dai kuma su kansu 'yan baran suna yin amfani da waɗansu hanyoyi ne mabambanta ma'ana dai sukan iya shiga rigar bara suna iya zama 'yan ta'adda waɗanda kuma suke iya zama masu tada kayar baya a cikin al'umma amma sai dai kuma ta fuskar bara kuma haka zalika sukan iya zama ma 'yan boko haram duk dai wannan yana ɗaya daga cikin makirci irin da ake kullawa tare da 'yan baran haka zalika sukan iya shiga da bam cikin al'umma wanda kuma su akan kira su da mabarata wannan duk illoli ne na mabarata wanda idan aka tsabtace wannan bara da ake a ita kanta kasar Nijar din to ya tabbatar da cewa an fita daga cikin irin wannan rudani sai dai kuma ba komai ne yasa ake ganin cewa idan dai har barar ta ci gaba da yaduwa za ta haifar da ɗa mara ido kuma ba tare da ganin cewa za a cutar da 'yan barar ba to abin da ya sa dai ake ganin cewa ba za a cutar da 'yan barar ba jalukan da ake raba masu a yanzu haka ana ba su sana'o'i wanda kuma ake jan kunnen nasu da cewa idan har aka sake ganin su suna yin barar a babban birnin Nijar din bulle babu shakka za a yanke masu babban hukunci irin wanda ya dace da su bi ma'ana dai irin hukuncin da aka ce za a yanke masu yana ɗaya daga cikin a kama su a ɗauke su a kai su gonaki su je su noma wannan noma shi ma yana ɗaya daga cikin albarka irin ta ƙasa wanda kuma su kansu 'yan baran waɗansu ba sa son yin aikin wahala shi yasa suke fakewa da bara wasu kuma suke fakewa da shi domin yin ta'addanci illoli ne na bara barkate wanda in aka fara lissafa maka kai kanka zaka ci kana goyon bayan a kame yan barar kasar Nijar din ba wai iya kasar Nijar ce take fama da yan bara ba sai dai a yanzu tunda gwamnatin kasar Nijar ita ta fara ganowa za mu iya kiranta da fari su ba da yanayin yadda aka tabbatar da cewa an samu jajirtaccen shugaba kuma haziki janaral abdulrahman shani le babu shakka ta karkashin sa aka fara kama wannan 'yan bara ana ba su sana'o'in yi domin dogaro da kai Domin sauraron mu ne da kullum wannan da yake ne shine rahoton da muke dauke da shi yau duka duka daga kasar Niger din babban birnin kasar Nijar din Niamey. Sai ku ci gaba da biyo mu da comment da liking AMD TV Hausa wanne yakan kara mana karfin gwiwan ci gaba da kama ku labaran.